Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka a yau ni Zainab Babaji zan gabatar da shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin ya leƙa kasuwar katako ne a nan cikin birnin Jos. Kasuwar ta katako wanda ake zaton ta samu fiye da shekaru arba'in tana ci, tana da sassa daban-daban da ake sai da kayayyakin sawa da na abinci da kayan gine da na kayan kicin da dai sauransu. A nan dai ina kasuwan katako ne kuma ina tare da wani wanda yake sai da kayayyakin eh, wato su labulen ɗaki da sauransu. Sunanka? Sunana Sagir Abdullahi. To giro mai kake saidawa a nan kasuwan katako? Zanin gado da labule da bargo da tawul da rigan katifa da bel cover. Kai ban za a ce ka yi shekara nawa kana wannan kasuwanci? Akalla zan yi kai shekara ashirin na wannan sana'a. A nan kasuwan katako? Kanan kasuwan katako. To amma me ya baka sha'awan wato sai da irin wayannan kayayyaki na musamman na gyaran gida? Abin da ya bani sha'awa domin sana'a ce mai kyau wacce gaskiya tsakai da Allah wannan sana'a sana'a ce akwai alkhairi a cikin ta. To amma su waye da waye kwastomominka kamar masu zuwa su saya kenan. Akwai mutane ne barkati ga sanan akwai hausawa akwai inyamurai akwai yarabawa to anan naga wato uh, labulen window kenan ko kuma taga da su kofofi uh, ga sunan kuma kala kala kudin su daban-daban kenan kudin su daban-daban ne in mhm. labule ne akwai mai kauri wani zubin muna sai da shi dubu ɗari biyar muna sai da dubu biyu akwai wani muna sai da dubu ɗari biyar mm. yadi ɗaya kenan yadi ɗaya eh. mm. wato waɗansu ma na gani kamar har da rigan kujera da ake saidawa masu kauri a nan shi ma ya kuke saida su yadi ɗaya muna saiwa dubu ɗaya 800 da musu muna sai da shi insha Allah. To akwai su tawul tawul ma da ake amfani da shi wato wajen rufe jiki ko kuma na wanka da sauransu. Akwai tawul tawul na rufe jiki gashi nan tawula su ma akwai babba a kowane muna sai dubu biyu dubu ɗari biyar akwai dubu ɗaya ɗari biyar akwai na dubu ɗaya ma a ciki. To a nan dai kuma ina tare da wani matashi wanda yake sai da wanduna a nan kasuwan kata ko sunanka? sunana ibrahim isa kamala ibrahim me kake saidawa ina sayar da jeans da shirt da takalma ma da haka da eh, iya na maza nake siyarwa abin da ya bani sha'awa in siyar da kayan lokacin ina makaranta ina dan shigowa siyan kaya daya biyu sai nake ganin samari matasa kamar ni suna yin harkan to abin sai yana daukan hankali na to a cikin haka wani bin na na siya abu daya biyu in na fita a anguwa abokane na wasu su rika tambaya na aina na siya wani bin masu siya su bari ba to abin da ya bani sha'awa kenan kuma ya burge ni har Allah ya taimake ni yanzu ina cikin harka to amma daga ina kuke samun wayannan kaya kuke sai eh wayannan kaya muna samun shi daga kasashe kamar ingila korea amerika. to ana batun cutar nan ta corona virus yanzu ya kuke samun ana shigo muku da waɗannan kayan eh gaskiya samun kayan yakan ɗan yi wuya yanzu amma batun corona bai taba mana bai taba mana kayan mu ba amma kayan da yake abubuwa ne international international sana'a ne to abin da ya dan zama yana dan wuyan samu dai ba kaman shekarun baya ba dai to ya farashi fa eh farashi gaskiya yanzu ya dan haura kadan abin da yasa ya haura saboda yanayin kudin mota da kudin jirgi da yake kawo mana shi Najeriya da kuma kudin mota da yake dauko mana shi ya kawo mana shi Jos to abin da yasa farashi ya dan canja kenan sai kuma wani lokaci dala in ya hau kayan namu yakan hau To yanzu kaman tun da kana sai da jeans na maza wato wanduna na maza kaman farashin yakan kama nawa? Eh muna sai da shi ɗari takwas dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar. dubu ɗaya ɗari biyu duka muna sai da shi haka riga muna sai da shi shi ma dubu ɗaya ɗari biyar ɗari bakwai to har ila yau da ina kasuwan katako a nan cikin birnin jos malam me sunanka sunana alhaji isiyaka ina sai da kaya ne a nan kasuwar katako kaya na sawa na mata da na maza da na yara akwai riguna na mata kamar skate da riguna da ɗan dogayen riguna na mata da kuma kayan sanyi zuwa su socks da huluna da sauransu duk akwai. To kayi maganan kayan sanyi kuma a nan Jos gari ne na sanyi ana samun kasuwa sosai kuwa? Eh ana samu mai especially idan lokacin sanyin yayi yanzu dai kan ba kaman lokacin sanyin ba amma akan ɗanyi a hankali amma idan lokacin sanyi zaki ga mutane saboda yanayin weather wani ma bako ne a garin dole zai nemi abin da zai sa wani ma yana garin saboda yanayin sanin garin sai ya nema ya dan kara da wanda yake da su da ana yi amma ina kuke samun waɗannan kayayyaki to kayayyakin dai akan samo su ne daga wurare daban-daban eh amma dai kaya ne da suke fitowa daga kamar wasu kasashe amma ban tabbatar daga inda ake kawo su ba amma dai ana samun sa haka a wurare daban-daban yaya farashin wannan kaya eh farashin daidai gwargwado yanayin da ka kaga abubuwa ya tashi ko ina duk wani lokaci zaki ga rigar da daka siya naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar idan aka samu lokaci sai a ɗan ƙara mata saboda yanayin ƙasar ne gaba ɗaya ba wai nan ba ne. to da yake na fahimci cewa wato yawancin wayannan kaya daga ƙasashen waje dai ake shigo da su kuma a cikin 'yan kwanakin na an samu wani ɗan tsaiko saboda wannan cuta ta coronavirus kana ga kama wannan ya shafi kasuwancin ku eh to ba za a ce ba amma dai ba wai lalle ne ya shafi kasuwa saboda kin gane lokacin da su masana suka zo sai suka ce mu nemo wayannan abubuwa da ake kare kai da su irin su wannan takunkumi da wannan bokiti na wanke hannu kuma idan mutane suka su tsaya daga gefe kan zo kusa da juna a cika ba da yi amma dai yanayin kasuwancin ya shafi kusan ko ina ne kan a kasar nan a wannan bangaren kasuwar katako kuwa ina sashen inda ake sai da hatsi ne na kuma tattauna da shugaban kasuwar Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Awali Isa Hassan, ciyaman na masu sai da hatsi kasuwar Laron Jos. Da me da me kuke sai da ana? To duk abin da ya shafi dai kayan abinci na buhu ba abin da ba ma sayarwa, abin da ya shafi shinkafa, masara, gero, dawa, dauro, gyada, da shauran dukkan kayayyakin amfanin gona muna sai da su a nan kasuwar. To a ganin yadda kwanakin na samu bullar cutar nan ta corona wanda ta shafi kusan kowane irin kasuwanci yaya sha'anin kasuwancin ku yake a yanzu haka? Kasuwanci alhamdulillah duba da dai lokacin da aka samu cutar bullar corona to yanzu da yake ana shiga gab da kaka. to an samu ɗan rage a wasu kayayyakin kamar shinkafa haka da gero da masara to wannan an samu rage a wannan bangaren amma kamar wake shi yanzu ma ya ƙara tsada fiye da wancan lokaci na baya sabili da sabo bai fara zuwa ba tsohon kuma ya ƙare a hannun mutane to shi yasa shi ya ƙara kamar kashi talatin zuwa arba'in akan yadda ake siyarwa kamar watanni biyu zuwa uku da suka wuce za a ce buhun waken ya kai kamar nawa to wake yanzu yana kaiwa dubu ashirin da bakwai ashirin da takwas akwai kuma kamar irin na sokoto ana samu dubu ashirin da hudu batun shinkafa fa ga yaya farashin to ita kamar yadda ne muke bayani da farko ita ta rage kamar kashi talatin akan watan takwas da ya wuce a yanzu kamar buhun da da ake sai da shi dubu hamsin da uku da biyar yanzu ya dawo dubu arba'in arba'in da biyu da uku a kowace kuma a wannan lokacin baya ana sai da ita kamar dubu arba'in da biyar ita ta dawo talatin da biyar da shida to kamar mudun a wannan lokaci kamar wata ɗaya zuwa biyu da ya wuce ya kai naira ɗari bakwai yanzu ana samu ɗari biyar ɗari biyar da hamsin a kasuwa sunana mary choji to mary me kike saidawa a nan muna sai da hatsi kamar masara shinkafa dawa acca gero tamba da sauransu a mudu mudu kenan kuke saidawa eh. ko a buhu ma muna sayarwa aunawa ko a mudu muna aunawa to yaya farashin wayannan kayayyakin kamar masara yanzu ya kama nawa masara tsohuwa yanzu kuɗin shi ɗari uku sabuwa kuma naira ɗari biyu alkama ɗari biyar muke sayarwa muna iya ragi zuwa ɗari hudu da hamsin sai gyada kuma shi ma ɗari biyar ne ana iya ragin naira hamsin aca shi ɗari shida ne mai duhun sai mai hasken kuma ɗari shida da hamsin ana samun riba a wannan kasuwanci na kuwa to ba laifi an gode Allah ko da yake yanzu komai yi tsada so riban ba zai zama da yawa ba amma dai ana godiya ga Allah da wani lokaci hakan ce ku ne kuke ƙara kuɗin kayan a ina ba mu ƙarin kuɗin kayan inda muka siya sai mu dan ɗaura wani abu a kai kawai amma abinda kuke ɗaurawa baya yin yawa daidai muke ƙara, inda kowa zai iya saya kina samun ciniki kuwa ba laifi ba kaman kwanaki da za su yadda yawa ana ta dafawa da yanzu kowa ya rage da huwan shi so sayan ma ya dan ragu yanzu haka To ana ina ainihin sashen da ake sai da abin da suka shafi nau'in katako da kayan gini dai gaba daya. Sunana Adamu Abubakar, katakon ke sarwa. Wani irin nau'i na katako kake saidawa? Wanda dai ake bukata. Mhm. Naga irin nau'in katakon daban-daban ne akwai mai faɗi akwai wanda mai ɗan girma yaya sunayensu. Masu fadin nan shine muke ce da shi ah, plank. su shauran kuma su ne wanda ake yankawa masu jinka 2x4 2x3 2x2 yaya farashin wannan katako at least da yanzu wanda aka san da ana sada shi da takwas yanzu ya zama dubu daya da dari bakwai yanzu a halin da yanzu su kama 2x3 wanda muke sada shi a da kwata kwata bai wuce a can an karba naira dari ba yanzu ya zama dari biyu da wani abu 2x4 dari hudu na yanzu amma katakan ma suna da bambanci ne ko dai duka katako katako ne eh katako ka akwai bambanci akwai farin katako akwai musamman akwai maraci akwai market da gas nan sai wanda kafinta ya kawo muka sai ka yanka mishi to kowa inda yake tafiya suna daban-daban haka ku rike tafiya. 'Yan kasuwan ta katako dai sun koka ne kan rashin hanya mai kyau a cikin kasuwar. Jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako. Ni Zainab Babaji na jagoranci wannan shiri sai kuma wani karon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.